Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 22 ga watan Afrilu shekarar 2019 a kan mitoci 19, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta alfar rediyo yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu alaikum jama'a barkanmu da dare baba ya ku makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je fashin baki da tsohon kwamandan rundunar sojojin saman Najeriya Air Kwamanda Baba Gamawa ya mana akan farmaki da sojojin saman najeriya suka kai a zamfara lamarin da ya haddasa korafe-korafe tsakanin sarakunan gargajiyar yankin da gwamnati inda su sarakunan suke zargin wato sojojin sun kashe fararen hula da ba hawa ba san sauka ba To akan wannan batun tsaro ne kuma za mu nemi ku kira ku ba mu ra'ayinku ko shin ana samun nasara a kan yadda hukumomi suke tunkarar batun tsaro a Najeriya. Lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bayan haka Ali Mustapha Sokoto zai shigo mana da labaran wasanni amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil lahashin gumel. An kafa dokar ta ɓaci a ƙasar Sri Lanka bayan da ƙasar ta nuna yatsa ga wata ƙungiyar 'yan ta'adda ba a santa sosai ba kan cewa ita ce da alhakin har-haren da suka kashe mutane 290 da ta wasu ɗaruruwa a bikin Ista da aka gudanar jiya Lahadi. gwamnati ta ce za ta gudanar da bincike ko ƙungiyar tana da alaƙa da sauran ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje duk da cewa minista ranil ya tabbatar da cewa ƙasar ta samu gargaɗi kafin a kai hare-haren daga wata hukumar leƙen asiri ta waje. Jama'ai sun ce sun yi imanin 'yan ƙunar bakin wake bakwai da suka kai harin 'yan ƙungiyar NTJ ne, harin da aka kai kan otal-otal hudu da kuma wasu fitattun majami'u uku lamarin da ya tayar da hankalin ƙasar. Babu wani abu da aka sani sosai akan ƙungiyar ta NTJ, wadda aka gano ta shekarar ta gabata lokacin da ta lalata wasu gumakan Buddhist yau litinin amurka ta ce za ta kawo ƙarshen ɗaya kafar takunkumin da take yi wa wasu ƙasashe biyar da ke sayan mai daga iran tana mai fatan ƙarin matsin lamba kan tehran zai sa ta rage yawan tashin hankalin take haddasawa a gabas ta tsakiya ta hanyar daƙile babbar hanyar samun kuɗin shigarta fadar shugaban amurka ta white house ta ce ta sanar da cewa wato shugaba donald trump ya yanke hukuncin kawo ƙarshen ɗaya kafar ranar biyu ga watan mayu ga kasashe uku da suka hada da japan da koriya ta kudu da turkiya har ma da china da india wasu kasashe uku da suka hada da italiya da girka da kuma taiwan sun riga sun amsa bukatar amurka na kawo ƙarshen sayan man da suke na iran amurka ta ce saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun amince za su ɗauki matakan tabbatar da ganin sun samar da man da ake bukata a duniya yayin da man ƙasar iran zai bar kasuwa ta hanyar ƙara haƙo man da suke To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. Volodymyr Zelensky mai shekaru 41 da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine daga gagarumar nasara inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kusan kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardama inda ya samu ƙuri'u kusan ninki uku akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko. da yammacin jiya lahadi zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa mun yi wannan aiki tare godiya ga kowa da kowa yanzu dai babu wani jawabi amma yana son da ya ce ya gode musu da yake amincewa da faduwar zaben da yammacin jiya lahadi poroshenko ya taya zelensky murna ya kuma kara da cewa zai bar kargar mulki amma yana son ya sanar da cewa ba zai bar siyasa ba daga bisani kuma poroshenko ya rubuta ta shafin twitter cewa yayu abin da kuke gani kawai shine yadda ake murna da zaben a kremlin suna tunanin cewa da yake yanzu ana da sabon shugaban kasa wanda ba shi da kwarewa ukraine za ta iya fadawa ta rukun kasar rasha daga ƙarshe gwamnatin ruwan kwarya ta sojojin sudan na son masu zanga-zanga su kwashe kayansu da shingayen da suka kafa a yankin hedikwatar sojoji da ke khartoum a wata sanarwa da aka fitar yau litinin majalisar sojojin ta yi kira da a buɗe hanyoyin cikin gaggawa tare da ɗauke duk shingayen da aka kafa a yankin wannan gargaɗi na majalisar da yana zuwa ne kwana guda bayan tattaunawar da ake tsakanin sojoji da masu zanga-zanga ta sukurkuce saboda sojojin sun ki amincewa da su miƙa mulki ga farar hula masu zanga-zangar daina neman a sauya gwamnati tun watan disambar da ya gabata sojoji sun hamɓarar da gwamnatin shugaban kasa Umar al-Bashir ranar goma sha ɗaya ga watan Afrilun nan. Amma tun wannan lokacin sojoji ba su yi wani yunkurin hana wato ba su yi wani yunkuri na miƙa mulki ga farar hula ba kamar yadda masu zanga-zangar suka bukata. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc biyo bayan cece kuce da ya barke tsakanin sarakunan gargajiyar jihar zamfara da gwamnati inda su sarakunan suke zargin sojojin saman najeriya da kashe fararen hula da basu hawa ba basu sauka ba a wani farmaki ta sama da sojojin saman najeriya suka kai akan 'yan bata gari a karban hukumar zirmi tsohon kwamandan rundunar sojojin saman najeriya air commander baba gamawa ya mana fashin baki akan wannan farmaki da sojojin saman najeriya suka kai a zamfara kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a zamfara irin rayukan mutane da dukiyoyinsu da ake sarayar kanwa sannan kuma abin da dakarun sojojin sama suka yi abin da ya zama shi ne daidai kuma in dai har za a yi wa gwamnati da su wannan sojoji adalci ya jima ana ta gugarmaya a kan waɗannan 'yan ta'adda wadda yake kuma akwai zarge-zarge daga wurin suna kansu shugabanni da sarakuna na wannan yanki saboda ta a yanzu mutum ya fito ya ce sojojin sama don sun kai farmaki sun kashe waɗannan mutane a cewa an kashe fararen hula da sauransu ina gaba yawa sojojin na adalci ba ba a yi kuma wannan gwamnati adalci ba. To ranka yadda kana ganin ba wani. A wannan wuri abubuwa su gaba ya ci ba. To ba wata hanyar da za a yi amfani da ita a kai a samu su ainihin mutanen nan eh, ta yadda za a kiyaye ko kuma akwai wata eh, wani umarni ne da za a baiwa jama'a su tashi daga wurin wani dai abin da za a iya kauce wa taba fararen hula ko kuma waɗanda ba san hawa ba san sauka ba. Eh gaskiya ne akwai yadda za a yi ai kuma an ka duba su kafin waɗannan dakaru sojojin sama su kai wannan farmaki a wannan wuri ai akwai wato bayanai da ba a sai na suru a wannan wuraren da sauransu kuma na tabbatar maka da cewa ni na tabbatar na san a yadda shugabancin wannan sojojin sama yake da irin kwararrun masu tuka wayannan jirage da kuma wayanda suke ba da wannan ba a kai na suru da sauransu ina tabbatar maka abubuwan da suka yana bisa doka da oda a shi mutane su ne wani lokaci in ka duba mutane sai da ka biya musu tashi bar wannan wuri akan samu mutane da abakin irin wannan su tashi ko kuma su kawo wata hujja wadda yake kuma ba ita bane wadda yake kuma kowa san irin abin da ke faruwa a wannan wuri ko da aka dole jama'a a fi hakara su yi tunani su yi amfani da zuciyansu su yi amfani da tunaninsu da sauransu ba fito ana kace mace a cikin wa'annan abubuwan matuƙar muka ci gaba da wannan abu ina tabbatar maka kashe rayukan mutane da cikinsu da zai hannu ba a wayannan wurare sai dole ne a go ba da goyon ba a jami'an tsaro a mun san ba daidai ba ne a ji aifar nake a kashe fararen kula da sauran amma ina tabbatar maka da cewa akwai ba a sai na bayanai wanda yake na fitanci cewa kafin a kai wannan hari a wannan wuri da aka dole a duba wa'annan abubuwa ba wai su waɗannan sarakuna su zo su yi yanzu a kan gwamnati da kuma dakarun sojojin sama ba. To yanzu da ake samun wato zargin juna ta bangaren gwamnati da ainihin su sarakunan gargajiya din kana ganin wannan takaddaman zai iya taimaka ma wannan yaƙi da aka faro? Ya kware ta aiki wani abu dole ne a dawo a zauna a fahimci juna. Su sarakuna su kawo koke su a su wato hukumomin sojojin sama a zauna zauna a sokoyin sulhu a zauna a yi magani a tattauna a duk yayin da za su kai waɗannan farnaki suna tabbatar maka ana sanar da waɗannan sarakuna kuma akwai ba a sai da bayanai na sirri yadda yake ana sanar da su akan waɗannan abubuwa da sauran yadda waɗannan abubuwa to dole ne fa a zauna a fahimci juna kuma wannan yaƙi dole ne sai an take an tsaya idan ba haka da ina tabbatar maka waɗannan abubuwa za a ci gaba da saulatar da rayukan mutane da dukiyoyin su ko da aka dole ne gwamnati ta take tsaya in akwai wani hanya da su waɗannan mutane za a musu bayani da sauransu wadda su kuma na san shugabancin da ake da shi a yanzu na dakarun sojojin sama ina tabbatar maka a iya masu alfadik da za a je a yi wani abu ba bisa ka'ida bisa doka da oda ba sai dole ne a zauna a fahimci juna domin a tafi tare a tare Zama lafiya shine cigaban Najeriya. Madalla. Kwamanda wato tsohon kwamandan rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air eh, Kwamanda Baba Gamawa. To waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu ku karfe hudu ne da minti 41 a nan washington na rana kenan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko shan ana samun nasara akan yadda hukumomi ke tunkaran batun tsaro a najeriya kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa To jama'a da fatan za a mana afuwa na'ura ce take dan mana take dan babu matsaloli amma da zaran mun hada abubuwa za mu sake muku wakar ko kuma mu je kai tsaye mu ɗauki kiran ku akan wannan maudu'i wanda muka riga muka bayyana shine wato muna so mu ji ku ne akan ko shin wato ana samun nasarori a yaƙi da hukumomi a najeriya suke yi da 'yan ta'adda da 'yan bata gari masu satan shanu masu satan mutane masu garkuwa da mutane 'yan ta'addan boko haram da sauransu shin akwai nasarori da ake samu a wannan yaƙi da ake yi don haka na jin da alamar da mun je kai tsaye ne mu fara daukan wayoyinku don haka sai a ci gaba da zaman saurare mu insha Allah da zaran an gyara aidi ko kuma an daidaita sautukanmu insha Allah za mu ɗauke ku a kan wato wannan maudu'in da muka baku. kuma kada ku manta akan wannan maudu'i ne kuma muka samu wato tsohon kwamandan sojojin saman najeriya wato air commander baba gamawa ke na mana fashin baki a kan wannan batu. Da ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla yanzu mun samu kiran farko daga jihar kwara wani ne da kwara rahmatullah mai magana dalla garba na sokoto najeriya mai bulawa daga nan kwara to gaskiya dangane da irin musamman ma yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda da sauransu idan muka duba gaskiya ana samun ci gaba kwarai da gaske sai dai muna ƙara kira ga su da shugabanni da kuma jami'an tsaro to a ƙara jajircewa na ganin cewa an kawo ƙarshen irin wannan matsala ta wannan ta'addanci da kuma garkuwa da jama'a da ake yi a kawo ƙarshen ta ko muna kira ga jama'a da su ba da haɗin kai da sarakuna da kowa da kowa na ganin cewa an kakkaɓe wannan masu wannan kai hare-haren nan kuma masu garkuwa da jama'a to mun gode malam bello garba bar mu je jihar kaduna wane ne a kaduna suna na da mataki karamar hukumar kaduna jihar kaduna to bismillah ana samun ci gaba farai da gaske kuma muna da fatar za a gaba da samun ci gaban fiye da yadda ma muke tunani game da wannan abubuwa da ake faruwa sai dai abin da ke faruwa tsakani da allah zamfara baya mana daɗi a jami'in tsaro duk iya kwarewar shi in zai shiga al'umma ya tabbatar da irin wannan abin ya faru ya samu haɗin kan al'umma musamman sarakuna da gwamnatin da take wurin amma jihar zamfara bayan da za a ce gwamnati tana kallon kudu jama'an tsaro suna kallon arewa ita kuma bangaren sarakuna suna kallon gabar kowanne yana tsokanan wani wani na nuna na nuna ido to kaga duk wannan abubuwa ne da zai kawo ƙara taɓarɓarewa al'amura to yana da hmm. kyau da Allah su haɗa kasu da zumbar da su magance abu mataci. To mun gode kwarai da gaske bar mu kaɗa jihar Kebbi. wajen ne da Kebbi? salamu alaikum malam Nakibi to ba mu samu ba bari mu sake komawa ko kuma mu ci gaba da zama a kaduna wane ne da kaduna mutum na biyu to ba zai kuma makeri sai ma ka kawo mana ziyara kaduna ba ma allah sarki na kira ku da gare da gasa a kaduna da najeriya to malam murtala duniya na sarinka to madalla to gaskiya ba bai kuma makeri ni dai zan ce gaskiya na wani safin da rashi akwai sauran aiki gaskiya da muke zata ta wannan gwamnati za ta wadata mu da tsaro muna dai mata fata ne amma fa akwai saura gaskiya aiki a gabanta hmm. kullum muna gaya mata fa dukkan gwamnatin abin da ya safa muka bije ta muka ki bata saboda da ba mu tsaro ba an kashe mu ba mai na tashi ba kwanciyar hankali yasa muka tsorata da wancan jami'a. to ita kuma abin da ya kamata ce mana shine ta fara fifita harkar tsaro gaskiya a kasar nan a ibar jami'an tsaro ga matasa ba zai kuma kiri kowanne bosa ka je ba aiki ba komai kuma an ce jami'an tsaro ba a idan su mana kuɗin da ake kashe masanatocin nan a sashi ba a sa taran nan ko goma a kasa hmm. tara a ba su kaji daya taran nan a ibar matasa su je jami'an tsaro a wata ta su ko ina mana to mun gode kwarai yawa mun gode kwarai har yau dai muna jihar kaduna din wane ne da kaduna Eh, eh, suna na buba umar yaza to buba umar yawa eh, gudunmuwa a kan cewa gaskiya mun samu ci gaba matuka don batun tashin goma goma yanzu ya zama tarihi kuma abin da yake a ciki mm. batun kidnap da muke gani daman ita ita insurgency tana da wani abu ne wadda ya kamata mu sani mm. suna son su kama kasa ne to amma ita kidnapping unit a tero ne hmm. wato eh, eh, karfi su ya dan ragu yadda ba za su iya su samu a tarin al'umma su masa illa kamar yadda muke gani ba hmm. saboda haka To ah, malam na bana ah, Buba Umar layinka ya samu matsala bari mu je jihar Yobe. Wane ne daga Yobe? Assalamu alaikum sanya wasu na murya Amurka. Yawa wa alaikum salam. Garba injina ne na garin da ke karamar hukumar Bursari. To garba, bismillah. Sai dai gaskiya ba san maudu'in da kuke ba dan taimaka a gaya mu. To maudu'in mu maudu'in mu shine shin ana samun nasara a yaƙi da ake da ta'addanci? Na'am. yaƙi da ta'addanci kawai a tsaya da addu'a shugabanni masu tsaya da addu'a duk wani jihohi da a tsaya da addu'a kawai shine magana to mun gode kwarai da gaske bar mu sake kadawa zuwa jihar kebbi waje ne a kebbi salamu alaikum kuna magana da shehu a? tsara daga kebbi state to malam shehu duniya na sarinka to magana magana a zamfara muna ganin irin ta'addancin da ake shigowa ana yi jihar zamfara hmm. magana allah su in mutum jihar kebbi bai tsaya ya roƙi allah daga wanga bala'in da ke faruwa daga wa'yan ga mu jihar zamfara to aiko kaga akwai matsala gaskiya saboda muna ganin irin problem din da ke shige tuwa cikin garinmu mu yanzu na haka hmm, hmm, malam shehu layinka ya samu matsala bar mu je kaduna mu sake zuwa kaduna wane ne a kaduna salamu alaikum ya gajiya ya aiki alhamdulillah eh, to maudu'i maganan tsaro aiko haka ina sunan malamin eh, Suna na malam ibrahim sarkin bakin kujoto to bismillah duniya na sararin kamala eh, to to na na farko da sai mu ce alhamdulillah mun gode wa Allah mun yaba annabi to amma ba abin da ya kamata to gaskiya mu tafi mu da aka hmm. ni tsaron nan ba gaskiya fa abin ba yana ta faruwa baki ne kawai yake sani babu wata magana ne kawai sai dai a ce a kawai Allah ya tafi amin summa amin bari mu je jihar Sokoto wani na Sokoto Assalamu alaikum mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagari local government Sokoto State tarayyar Najeriya. To Malam Kabiru duniya na sarinka. To a ra'ayina akan wannan ainihin zaman lafiya da aka ce ko kuma insha Allah aka gani an fara samu a jihar Zamfara da sauran wasu waje masu fama da irin waɗannan matsaloli gaskiya abin godiya ga Allah ne kuma ya kamata su ma sarakuna da sauran talakawa su ƙara ba waɗannan jami'an tsaro haɗin kai domin a samu nasarar ainihin ci gaban samun zaman lahiya a wannan wuraren da ake cikin halin kaka nake yi wanda yake gaskiya a samun haɗin kai daga talakawa da su ma sarakuna to gaskiya abin zai iya mai da hannu agogo baya ya kamata a ce wayan haki ko kuma hakimai sun sa ido su san cewa ba ko ya shigo ko ya fita ko mina na dai eh, ya kasance dai an sa ido a ga cewa a za a yi a samu karin zaman lafiya na gode mai magana ka zura baka bala na kika garin lokal government to kuma ta tare Najeriya to mun gode kwarai da gaske mallam Kabiru na Shagari kuma da kiran ka ne muka kawo karshen daukan kira kuma mun gode ma duk waɗanda suka kira da waɗanda suka yi kokarin shiga ba su samu ikon shigowa ba sai kuma gobe To yanzu sai a kintsa domin jin labaran wasanni. Labaran wasanni. Jama'a masu mu barkan mu da wannan lokaci muna fatar kowane lami lafiya. Babban kocin kungiyar kwallon kafa ta 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai na Uganda, Samuel Fabin ya ce ya tabbata Najeriya ce za ta lashe kofin na matasa a gasar da ake yanzu haka a Tanzania na cin kofin kalubalen kan 'yan Afirka ɗin 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai. shi dai fabin wanda aka fitar da kasarsa bayan da ta yi canjin ras na ɗaya da ɗaya da ita najeriya din ya ba da dalilai uku da yasa ya yi imani najeriya ce za ta ci wannan kwallo ya ce na farko dai najeriya ce take da masu son ta ci wannan gasa ɗin wato mutane da yawa suna goyon bayan ta na ɗaya kenan na biyu ya ce idan ka dubi fasalin kwallon su sun fi kwarewa fiye da sauran mutane sannan kuma ya ce sun cika saurin tsiya to halin yanzu da najeriya da gini suna shirin allah kan jibilar ba su hadu a ɗaya daga cikin wasannin kusa da na ƙarshe guda biyu da za a yi na cin wannan kofi din wanda ya biyu bayan nasarar da ita ma gini ta samu na cin maroko ɗaya da babu a ɗaya wasan kusa da ƙarshe na biyu za a kala ne tsakanin kamaru da angola bayan an gama wannan wasa na najeriya da gini shi ma dai ranar laraba din. yanzu saboda sun kai wannan matsayi da najeriya din da gini da angola duk sun samu kaiwa cikin kasashen da za su je gasar cin kofin duniya na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da za a yi a brazil Nemanja Matic ya ce shi ne yake dora kan salafi na cin mutuncin da Everton ta yi wa Manchester United na cilla mata kwallaye har guda hudu da babu a wasan da suka yi jiya. kokarin da manchester united ta yi na ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da ke sama na allon maki na premier league na ingila ya sha ƙasa ba wannan cin kacar da everton suka yi musu ajiya din martin dan kasar serbia ya ce bai kamata a zargi kananan 'yan wasa ba manyan 'yan wasa ne ba shi wasa kamar yadda ya kamata ba kuma ya ce shi yana sa kansa a sahun gabanin masu laifi din wannan cin da everton ta yi wa manchester united a wasan su jiya din ya kara dagula al'amarin manchester united wacce a ranar talata da ta wuce 'yan kuntana fc barcelona suka fitar da su daga gasar zakaru. a halin yanzu kuma shahararren dan kwallon nan na ingila rahim sterling ya ce shine zai dauki ɗawainiyar biyan kuɗin da za a yi jana'izar wani dan wasan matashi da ake kira wato na crystal palace da ake kira damiri dawkins wanda ya mutu a sanadin cutar nan ta leukemia yana da shekaru goma sha uku kacal a duniya shi stalin da yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi ta kokari su samu mashi sassan jikin da yake nema domin ya rayu wanda ya sa har iyayen shi yaron suka nemi kafa asusu na misalin dala dubu ashirin na amurka domin tara kuɗin da za su yi masa janayiza bayan da ya mutu shine stalin shi shi zai biya wannan kuɗin baki dayansa a ƙarshe sai labaran wasan kwallon tennis inda novak djokovic yanzu ya kara samun tazara sosai da ya kara tsakanin shi da rafael nadal bayan da shi nadal din ya kasa cin nasara a yankurin da ya yi na cin kofin monte carlo masters a karo da goma sha biyu shi dai nadar wanda shine na biyu wato darajar shi ta kala raguwa ne bayan da shaka shi a hannun fabio fognini wanda karshen ta shine ya zo ya lashe makofin jama'a abin da ya sauka labaran wasannin mu ne yau kenan sai allah ya kama rana a yau daga washington mun farko lafiya tuma da yanzu kuma lokaci da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice an kafa dokar ta ɓata a ƙasar Sri Lanka bayan da ƙasar ta nuna yatsa ga wata ƙungiyar 'yan ta'adda ba a santa sosai ba kan cewa ita ce da ke alhakin har-haren da suka kashe mutane 290 da raunata wasu ɗaruruwa a bikin Easter aka gudanar jiya Lahadi. gwamnatin ta ce za ta gudanar da bincike ko kungiyar tana da alaƙa da sauran kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje duk da cewa firaminista ranil ukrimson ya tabbatar da cewa ƙasar ta samu gargadi kafin a kai har-haren daga wata hukumar leƙen asiri ta wata ƙasar waje. yau litinin amurka ta ce za ta kawo ƙarshen daga kafar takunkumin da take yi wa wasu ƙasashe biyar da ke sayan mai daga iran tana mai fatan ƙarin matsin lamba kan tehran zai sa ta rage yawan tashin hankalin da take haddasawa a gabas da tsakiya ta hanyar daƙile babbar hanyar samun kuɗin shigarta fada shugaban amurka ta white house ta ce ta sanar da cewa shugaba donald trump ya yanke shawar hukuncin kawo karshen ɗaga kafa ranar biyu ga watan mayu ga kasashe uku da suka hada da japan koriya da ta kudu da turkiya har ma da china da india wasu ƙasashen uku da suka hada da italiya da girka da kuma taiwan sun riga sun amsa buƙatar amurka na kawo karshen sayan man da suke na iran Vladimir Zelensky mai shekaru 41 ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin ya lashe zaben shugabancin kasar Ukraine da gagarumar nasara inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kusan kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaɓar raba gardama inda ya samu ƙuri'u kusan ninki uku akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye mu na yau sai kuma da safe za a ji wasu abokan mu da sabbin labarai rahotanni da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa da sashen Hausa da murya Amurka musamman ma Sarfila Hashim Gumar da ya taimaka ya muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da mu na wannan dare Mr. Daniel. Baba ya koma ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. a kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin assalamu alaikum